abin da isa ne kiranka maganar yarinyar nan zulai to ka janye ka janye daga yau yarinya tana da alkawarin aure da wani kuma ba wani bane alo ne alo ne shi yasa ne kiranka a matsayina na mahaifinka aminin mahaifinka a matsayina na mai garin garin dan total ka janye taron kai daɗe ni a zato na kai ma mahaifina ne sakamakon mahaifina kafin ya rasu duk wani abu da zai yi da tare da kai yake yi ƙwarai kuwa sannan kuma ya nuna mana duk abin da za mu yi mu dinga saka ka a ciki ma gaskiya ran kai daɗe akan maganar zilai karka ce na yi wa fadar rashin kunya gaskiya ni ba iya ba. Aliyu abin da zai cuce ka fa shi nake gudun maka. Wannan ma Allah kai Ni na hango abin da na hango. Ka janye. ranka ya daɗe don kar a ce na yi wa fada rashin kunya gaskiya ba zan iya janyawa ba ni kake ni in ke magana kake juya mun bayan a ba haka bane ranka ya daɗe gaskiya magana da ta ƙarshe da kai kenan ba zan iya ba da ita ka haife ku eh kusan hakan ne tun da kanwar uwarka ce ko kanwar ubanka ce me dangantakar ku da ita sai an yi magana ka dinga zare min ido kamar an ɗeba karya yaya ba in zan yanke hukunci ba ne ka isa ka yanke amma ba ka iya raba da zulai ba ba ka iya raba da zulai ba saboda dan ita aka halicce ni aliyu aliyu ina jin karan aliyu ina jin karan kai dai to ko wanda ya haifi tsohonka dai yabu mai shayi wallahi ba zan yi hukunci ya keta ba dai yabu mai shayi shi ya haifi ubanka ba zan yi hukunci ya keta ba balle kai nawa kake gaskiya ranka ya dade akan zulai ni ba yanke auka shege mai ruwan yan ne har ina magana kana mun iya shege ni ka dole ka janye ni na san me nake gani kuma dole a janye ni ma zaman lafiya ta ne janyewar ka dan ka ba dole nace ni na san abin da nake gani Allah ba abin da Allah da da

haka ɗan tasha saboda tsabar iskancin shi ma a bayan gari yake zuwa yake cakewa a bayan ke zo duk abin da yake a garin nan na sani amma ai sai yanzu a zo a ce wai shi zan aura sauke ba zulai in ya yi miki magana a matsayi na na mahaifiyarki amma ki ki yadda saboda Allah menene amfanin irin wannan zulai hmm? kullum ke ki daga min hankali kullum ki daga min hankali to shi nan yanzu sai a ce in raka da aliyu wallahi ina san shi to an kira rabu da aliyu nan menene ke da da ya kullum so ke rai da ya ringa baci ba su yadda zai yi oh Allah na gode maka samani samani kai jama'a kai jama'a Muka haifi ba a shi. yanzu don Allah saboda na ƙi amincewa ke dole yi kuka ba ba ba saboda shi na ji na yadda na abin da ke sun walla ba na kina san alo alo kawai umarnin ki zan ba kin yadda dai ko kin amince annabi albarka ezilena kenan dai bene ne haka ni dai Allah ya gani ina son Amina ko ya yake kuma aikin ce yanzu kina son alo alo har na ji daɗi kuma saboda Allah Ali miki albarka ni na san abin da zan sai miki gaya miki Allah sai na miki sai ki ko mu sha biyar a Allah <laughs> kai kai kai daɗi kan daɗi

sai na je gidan haruna halifa eh. na biya gidan shata na je gidan dan maraya jos na je gidan musa gumar na je gidan wannan mutumin dan dan haɗe da dinnan haruna uji haruna uji mm. na ah, ya mutu ai ya mutu eh to ana daidai to gidan ka je saboda su zo su saya kamar nan eh. a to me gari ya rinti masanarwa kuma ya sa kafiyu akan mm. akan zulai idan ba kai ba mm. ba a yarda zalai ta auri wani ba ba a yarda wani ije gurinta ba kai din nan kai kadai kwal ake so a gani da <laughs> tsakar gida da tsakar aure mata kishiya ba ai da ma oga irin ita irin wannan matar Eh ita kadai ce mutu kare ba. Allah mala takalmin kaza Allah yanzu sai ka kirga kamar dubu shida mm. ka bani akwai masu yar mu suna bi na dubu biyu to badala mai wi wi. Eh. iya bi na dubu daya da biya shi sannan mm. wacce ba ko baka saba shi ba Es eskila eh. hassan babba eh. dan dunawa eh mushen jaki musa mushen jaki <laughs> da guja duk wani wanda ka san iya buga ganga a yanka ran ka kasa ya zo to wai masu bashin wannan kwayoyin na wani mutum na wani duka an tare dubu ashirin an ban na basu shi kenan za ba za <laughs> ba za kaga mawaka na hausa da na gargajiya da na waƙoƙin can yan kudu din mm. kaga ali zango mawaki ne mm. alinuhu ma ya fara waka shi ma ta indiya ike sa sha waka ta indiya ike sai ma yayi a ah! ba ka wallahi ta. da akwai akwai wannan yana wallahi sai mun rashin mutunci akwai cristiano ronaldo abokin ka sai mun gayyato shi wai shi kuma mu gayyato Messi dan kwallo ne hmm, dan kwallon banza ni wata kwallo ne amma shi ke zan yi ya ba muna bace eh, <laughs> ni masu wiwi nan masu su da ke son a sake abubuwa in aka ba su dubu ashirin mm. sai a ƙara liƙa musu goma mm. sai a ɗauko dubu sha biyar a ban riƙe a juna. To kuma wata gwamnati gani wata kasan fasu mata sai da birgiya me za a birge ta a sake birge ta da ƙawayenta. Ita da ƙawayenta? Eh. Mu sai zakami ranar bikin mu ba su a soɓo. to ga yau dai nayi daya ko kai dai kai mun rana asara na gaba kana shan kanka ba dan tsaro da kai wali ni ne nan kwari kuwa eh ni kaho sai busa gaba na tsoron rami ni ba da gaba da gaba warga margan dutse ga gari yaro tura ka bewar kanka bari bakin cikin mai taushe gaskiya ne ni ne makauniyar tururuwa Allah kan bani abinci makauniyar tsohuwa ana baki kina kukan yunwa ni ne nan kishiyar uwa zama da ke dan dole uba iya so gaskiya ne ka san akwai wata magana eh. maganar kuɗinka na gurin mai gari. A gadi nan? A? Ba, ai wallahi koyo mata siya ba bada wani. To, mu je gobe tilas ki bada kudin nan. Kai. A zo a yi hidindimu. Kai. Na fi kowa sanin sirrin wannan mutum. Ai sa ga nake ba rashin mutunci. Eh, ai to ai. Ai kai ne. Kai ne. Na fi kowa rashin mutunci. Na fi kowa sanin rashin mutunci. Ai kai ne. Ina ba da ka mutunci. Kai ne. ta Zaki wannan an biya su ba shi su. ni yunwa nake ji ne karka damu abin da ka zo a yi ta dare kai gaba ɗaya ma shi ke na <laughs> zama dare mai jiki da zamu gani ba na bogaji an gama harka ai an sai ai yanzu magana yanzu alo an sai tamar magana aure kawai za a yi ko na samu uwar yarinya na mata bayani na dattawan arewa na yi mata kalami hmm. kuma ta amince kuma ta gamsu ta yadda saboda haka duk wanda ita ne ka a gari ya ce na bogajiya ya maganan aure sai ka ce baka sani ba haba yalla bai ya za a yi in tuna ma asiri har eh. ba zai yiwu ba ai ni mai rufa ma asiri ranka daɗe eh ka san sha'anin rayuwa sai a hankali wajen ranka tsinci kanka a duhu wadannan ka zance kanka a haske haka yake yawa kuma Allah shi yake ikon komai yalla bai ba daidai nake ji ba kaina ne yake min bala'in ciwo na tiket na tiket na tiket amma ya ki daina amma na biyu ta wajen wani ƙwararren mai kemis ya bani wani magani a to ga ruwa ba he ka wada ba eh bari in ɗauko shi aga ai mai yiwuwa kana da bakin amosare <laughs> ka san shi ma yana sa ciwon kai ka ji kanka yayi dum ka gan shi shi yalla bai <laughs> to ga irin sa eh. wannan mai kyau ne ka bari bayan zaka sha ba ka tsaya mu gama zance to shikenan abin da yake so da kai hmm. duk wanda ya tambaye ka a gari ka ce baka san me ake ciki ba kai wa Allah kai wa annabi kar ka yadda a ji maganar na bakin ka kamar yadda ka san ka ka ga gawar uwarka ka wuce ta kai shuru ka ja kullum eh idan ka ga uwar ka sai ka wuce ta a ah, in kai ka kashe ta mana dole za ka wuce ka isa ka bayyana kai ka kashe ta ai ba zai yi ba ai ba zai yawa eh kuma abin da nake so da kai na'am za mu fito da wani tsari na samun kuɗi a garin nan to kamar wanne mm, sai na nutsu ta za mu fito da tsari eh ko ba haka ba haka ne mu gane baki nawa ne a cikin garin nan yawa abin da yake zuciyata kenan yawa dan kan ga ma ka rushe min ah. ko ka karya yiwu kai kana bako ka zo kuma baka biyan haraji a gari ba ba zai yiwu ba kana bako ka zo baka kawo zakka ba kana bako ka zo baka mana kodago ba gaskiya ne yawa to dole a cikin uku sai an yi daya dole uku ma gaba daya a zuba su yawa ko ya ka gani haka assalamu alaikum ba ni da Allah ai ni ban taba ganin ciwon kai irin wannan ba wallahi da zazzabi wannan shekara an yi fama sannu yalla eh, ka bari sannu sannu kama mun kama mun kama mun kama mun yawa yawa yawa yawa sannu yalla bai yawa sannu yawa yawa sannu yawa ba ni da gani wannan ciwon kai wannan ciwon kai mun rasa inda za a mi da shi sannu yalla bai sannu ciwon kai ka sannu yalla bai kai sannu yalla bai an gama zuwa ne a bani kuɗi na eh ƙwarai kuwa ka san komai ya sisita sannu yalla bai sannu na ce ma in kai ka asibiti ka ce a'a ka bari dai Allah sarki fari da Allah ka bari mu gama gari zamu yi Allah ka bari Allah ina ruwan kare ne ne kai baka san jinya abokin uban kare abokin Uban ne ka sani ko kuma ka san kudi ne a gurin sa ko abokin uban kare abokin ubana ne kuma shi aka ba amana to na girma a bani kudi na tun da lokacin yayi ina alo dani ba anan ka san kudi na ba kudin ka ba to abin da nke so da kai lokacin da aka bin dukiyarka ka san ni ba boko na sani ba haka ne na kai ta banki na sa ko ba haka ba yanzu kuma akwai abin nan mai ake faɗa account eh. sai ka bada akawun number ka yau juma'a gobe asabar sai in tafi birni ko ba haka ba in babu aiki ma zan kwana a can ga har ranar litinin a turo ma kuɗinka kuma ina so ka bar bayan garin nan ka dawo ka daina wannan abun da kake yi tun da ka isa yaye shi nan ba salan wace ta kai ne sarkin bayan gari shi ne sarkin cikin gida to babu dalilin da zai sa hakkin kai na hannunsa za ka yi aure kuma a ce wai sai ka je ka yi wani kumbiya kumbiya ne zo ya baka kuɗi to an yi kuɗin ka du'i baka to an yi lambar kawai na zo to abin da nake so ba sai an tura ba yau yaushe oho kai yau yau ba juma'a ba yau juma'a yau juma'a asabar asabar rana daga taraba ku zo za ku samu kudi shikenan shikenan sai ku yi haƙuri ku je ku dawo eh garin cikin gari ina fa ina fa jama kun fa kai kokarin mu rabu lafiya nawa nan zaka duba ne a kai ina fa gaya maka da kuma furfurar da kuma furfurar kai kokarin mu rabu lafiya ba na son munafunci wallahi kun kada ran kada hawa ba abin da ya shafe ba na son munafunci kai hakuri wallahi na gaya ma in ba kuɗin nan zaka gane kuranka domin ba a mun kuskure a kuɗi kuma billahi lazi na rantse da Allah ba za su wuce kwana biyu ba za a kama kuɗin ka to wannan shine magana an gama fa yawa ka cigaba da mulkin ka lafiya kenan an ka gama lafiya ba kai dare ka neman rana na gama kuɗi za su zo insha Allah hankali ah, kar wani ya jima na mutanen da suke neman ajali ma su faɗa da shi kaga wannan shashashan harbi yake kaman saurayin jaki yan union ne suka zunto suka kawo min shi nan ne ne na tambaye daga ina suka same suka ce can wani gari ne wai findiga Oh. can kasuwar karnuka tana can wajen kasar can wajen yamma da gombe eh. can kurewa anan suka tsinto shi ai da ya zo kwanan sa bakwai wallahi abin da kukan kare ba abin da yake a karkaran nan da kyar muka tofe shi ka ji dan banza yanzu ya samu sake har shi za a zo a ci mutunci eh. da ni ya Allah ya sa ni ne dagaci na 49 a garin nan kuma ba za a yi na 50 ba sai dana ba mai ganin baya na wallahi babu babu wane mutum wane aiki mutane da ke maganin ka <laughs> yalla ba ai ka ringa yi kenan idan aka zo mutuwa ma in ba dan kai ka a ce ba za a ba za a mutu da sai a ce mutuwa ma ita ma ba za ta zo ta dauke ka ba sai dai ka so kai ya an baka mutu ba me za ka yi a duniyar nan ne yanzu irin wannan wata ba gaura mutum mari za su yi ba ai girma ya fadi yalla bai kai ka bani kunya mana ai wato sile lamarin garin yana yana ni mamaki maganar wannan yaro an tare da Aliyu wato abu ake yi kullum ya kici ya kici ne ka duba yadda aliyu yake akan wannan ya dau zafi akan wannan lamarin ina ganin fa wata rana dan har ba za su wata masa yanzu ba ina ganin za su wata shi a garin nan wata rana ina ji an ce manya sun shiga magana ya shiga kuma abin ya zo karshe me gari ya jima da shiga cikin wannan maganar amma kuma kullum ne fa ruwan garin garin kamar tsoron sai yake da shi kansa Ah, Aliyu, Kai ne haka? Wallahi Allah. ka ah, Ka san me nake so da ku? Zan je wajen wancan karamin ɗan iska. Subhanallah. Ai. Ah, alo alo yake. Alo alo. Eh, na'am. Shi zan je wajen sa. Iskancin da yake a garin nan ya ishe ni. Yau zan je za mu gaba ga da gaba da shi. ko ni ko shi ba zan bari amma aliyu a shawarce ina ganin bai kamata ka tankare shi ba saboda ka san aliyu ya kasance a tsabibin mutum ne a cikin garin nan eh. yanzu da ka je ka same shi a bayan gari da makami ka san fa shi kowace ba a raba shi da makami a tare da shi ba iya adinsa ba a bana so ne ka ja ɓata ciyayi shi Kima mai garin tsoron sarki har mai gari ya tare ni yana gaya mun wai in yi hakuri ya ba wa yarinya din rabu da yarinyar nan kai da Allah tar wannan ba kaga Aliyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to fez fa sai abin da hali yayi ba yadda je in je tun kare shi a bayan gari tare da wannan makamin ka san dai bayan gari babu babu mai cewa zai raba su a cikin wannan rigimar dan ya aikin ma nake An ba zo za mu raba su ba ai abin ne ni ko ne da makami a sa ka je ka shiga tsakiya yanzu sai kai da kare rabo kuma yanzu a kuma kare mai rauni a jiki ai kenan an kwata ce bismillah ni bismillah ni ko sai Allah tsammanin mana za ga dodolewa eh. sama sama ba da wani da yawa ba an su gare kuskuren sa wallahi tallahi wannan buwa ma sai an muku sallama ba ko ban gane ba sai an mana sallama kai awa kai da Allah sallama ka manta da ni ko na manta da waye kai saurara ba ta kai nake ba ba ta kai nake ba ubangidan na kai ai ku ba nuna ma kuskuren ka yaro ka taɓo ka taɓo gurin da ka taɓo gurin da cikin nema haramun ne

in baka garin karama ele shi wannan ya suma ya suma kare wannan dama ai shi karan karansa ne ya suma karan ai da zo ba kwar da wani sauri ai daga nan gurin mai gari muka nufa ni ni take karamai Allah ya an buga da kai an barka wane mutum <laughs> ba ba za a yi ba to aiki ga mai kare ka yaya haka wa rage gani kamar aliyu ga aliyu ga alo tarnaki hana miƙa hmm. tarnaki hana ka. aliyu ya haka yi ne a da shege hada dan tsanto na dan bindiga eh ba na iya kwana wadai kai ai yau kai kwana ba ma kwana ba kwana kwanan ma kai dan gofalan uba ka shaki da mun bako ya fi dan gari tsiya kai yalla bai ina aliyu kai da gani billahi alladhi na mangari bakin ka gwanda hadarin mota da marina kwari kuwa ina gaya maka alu ina gaya maka alo alo ni ina gaya muku ku bi ni a hankali ku bi ni alalima abin faɗa arziki bai baka ba ya abin da mutunci bai baka ba rashin mutunci ba zai baka shi ba ni na gaya muku ni wallahi jar ƙasa ce ta bayan ɗaki kowa igan sai ya tuna Allah dole ni da kake gani na wallahi tallahi soro ne ko ina zuba na fi waje na zama likafani mayafin ƙarshe abin da nake so in gaya maka ka bi hanyar laluma ka nutsu na ɗauki dukiyarka na baka amma idan da tsiya za ka bi ni yanzu gashi dai waɗanda suka yi maganin ka ba a zo kaina ba mm. ba a zo ga kaina ba ka samu wannan ɗan tsintuwa yanzu da bukar da Mustapha Libati ya bi ni bai ci gaba ba ya ci gaba Sale Abakar da ya bi ni bai ci gaba ba ya ci gaba Usman Sasa da ibini bai ci gaba ba ya ci gaba Mamman mai karfi da ibini bai ci gaba ba ya ci kada ranka da han kar mai gani ya taka makaho karmami miki yayi goguwa matar banza ta ki yayi mai miji kwarai kwarai ka shiga hankalinka ka nutso in baka dukiyarka labai na jika kuma na yi nadama amma ka sani lalle labai shi amma kudin nan ana son zaman lafiya kuma wa'anda dan baga fafatar da aka yi da kai suka same mu ina dai sun same ku eh, a ah, to da kyar suka same mu to bahaushe ya ce da kyan na sha ya hume farla bakinka ya fi da kyar aka kama ni tunda sun kama ka ai sun gama maka aiki hmm. wane ne kai kai kokari ya ka same ni to ai rimari rima ita ce wasan yaro kai kokari ka same kai da kai asara ta idan an kashe kai alo alo wallahi idan an kashe ruwa langa ta kare kan nitsa kana gaban manya idan an kashe ruwa langa ta kare na gaya maka na kuma na gaya maka ya gode ka ce ka gode ka nutsu ka nutsu labai sanadin gyambo maruru Okay. yalla bai ne dama tunda abin ya zama haka so ka bazan kuma ba mun alkawari ka haka zama mutumin kirki zan zama mutumin kirki da kuma na san ka sani a cikin bargakka domin zan ma rana eh? na yi alkawari na zama mutumin kirki kuma ka sani a cikin bargakka don ma rana wallahi tallahi ko safiya ba na so kamar ni dai zan baka kuɗin ka tunda ka zama mutumin kirki bukata ta ka shiru. alhamdulillah kuma Allah shiryar ka dama ubangiji sai shirya ta ce in ya shiryar ba wanda zai bata in ya bai shiryar ba wanda ya shirya tun da ka shiryu ka zama mutumin kirki Allah ya ma albarka amin kuma zan baka dukiyar duk mai hali irin naka Allah kare ba shi iko kara ma lafiya kara lafiya ka Allah ya kara lafiya Allah bai ci Allah ya kara lafiya Allah bai a shi a shi Hajiya Zulai kin gana na je birni ko idan na ga mace za ta kalle ni sai in haka a'a kai kai ne ka faɗa ba gaskiya ba ni ba san fi ne kyau kin san ba ne to ina suke da kyan a'a a ni yayi ba duk gaba ne ka fada mun kaga ga ilimi ga iya kwalliya sannan kuma gashi san fi mu kyau ka ce dai ka kalle su so dai ka ga ba wanda zan fada ko za su zage ni sai dai su zage wallahi duk shafa shafa suke yi akwai wani abu kamar fenti da take shafawa a fuskar sai kika ta ta kyalli to ni ma ba za ka siyo wanda daga ta siyo a ke ba ki shafa ba ga bayan ga da Allah yi ki na yi miki fasiyayya yawa masha Allah shi sa na ce ka kalle su ba zan ga yawo kowa ba <laughs> kin gani ko sai ya ne yi miki saboda na san tana da amfani amma can ki menene <laughs> ni ban san me ba kawai dai ka bari kin ga saboda muhimmancin ta ma leda da takarda da waye haka ne ta wannan kai kai kai kai wannan nawa ne naki kai shi yasa nake ƙara san kaga wanda ma ka bani na yanzu ban sirri ga wani kuma ka ƙaro bi kenan an gwada an ga zai min kyau kin ji ai ba anan ake sawa ba a wannan ake sawa Allah imana kai <laughs> to ni kuma me zaki bani na baka kaina na mallaka maka kaina banda dai kan mama ta jiyo da ihu zan yi <laughs> Allah ihu zan yi ce yau na zama sarki a garin nan don kome gari yau ba zai kai ni mulki ba shi yasa nake gode Allah a koda yaushe saboda ya bani kai a gode <laughs> zulai ni ka sa ma baki na ya gagara yau ba ki je dandali ba ni je ba jiya ba ki je ba yau ma ba za ki je ba saboda ban ganka ba shi yasa na yau na jira ka a gida na tabbata ba ka kwana biyu ba ka ganna ba to yau dai ana yin sallar iya dole mu tafi dandali <laughs> ko to sai dai in zaka zo gida sai mu tafi tare saboda akwai wata muhimmiyar magana da nake so na yi da kai kafin mu je kin san matsalar ne kar a ce na zama saurayin kusa da gida a'a ba maganar nan <laughs> kin san fa duk karkaran nan ni ban ga mace kamar ki ba faɗa ne gaskiya iya gaskiya ta na faɗa biki <laughs> na yadda yawa saboda na ga haka a cikin idanuwanka masha Allah <laughs> yanzu zirai zan je kin ga tun da na da ban je wajen gogwa ba an je mu dan gaisa amma gaisa zan dawo to shikenan ni ma an ka je ka gaishe ta ka ce ina gaishe ta a a zan zo wallahi ba za a irin ta Musa abokina ba daga cewa a gaishe ta a gaishe ta a gaishe ta din nan shikenan yanzu ta fi santa da shi yana jikanta amma gaba ɗaya ba ta a zan dan so ta soke amma kaɗan dai